بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan rana ta litinin ta goma sha shida ga watan rajab a wannan shekara ta 1431 litinin din da ta daidai da 28 ga watan yuni shekara ta 2010 miladiya za mu ɗora inda muka tsaya karatun wannan littafi mai albarka umdatul ahkam wanda muke shi a kowace litinin a wannan masallaci mai albarka da ke nan kun gugu cikin na yau za mu tashi babu lailatul qadri a cikin kitabu siyam na wannan littafi mai albarka umdatul ahkam babu lailatul qadr babin da zai mana bayanin wannan dare mai alfarma dare mai girma dare mai dubun daraja dare wanda yake da kima shine wani dare daren lailatul qadri shine lailatul qadri dare mai alfarma dare mai daraja daren da ubangiji allah maɗaukakin sarki ya sanya shi shine fiyayyen darare na cikin shekara domin ubangiji allah ta'ala yana halittar abin da ya ga dama kuma yana zaɓa wallahu ya khuluqu ma yasha wa yakhtar allah maɗaukakin sarki ya zaɓi daren lailatul qadri ya zama shine afdalul layali shine mafificin darare da ake da su akan haka ubangiji Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani a cikin a cikin daren lailatul inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya a matsala alfajar Allah ta'ala ya sanya daren lailatul qadri khairun min alfi shahar ya fi watanni dubu ba wai sun yi daidai ba wanda yake watanni dubu su ne shekara nawa shekara 83 daren lailatul qadri ya fi su domin khair ismu tafdil ne وغالبا أغناهم خير وشر min qawlin akhirun minhu ashar ibn malik yake cewa sau da yawa an za su yi sukan ce khair da shar maimakon su ce akhyar ko su ce shar. daren lailatul qadr kenan daren da Allah ta'ala ya saka da alqur'ani a cikin sa daren da Allah ta'ala yake baje dan abin da zai kasance a shekara yake zuwa ga mala'ikun da wannan abin ya shafa domin Allah ta'ala yake cewa تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر من كل أمر صنع الله تعالى كتوى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها أتكون ونندرا يفرق كل أمر حكيم أقوانا دريني من درجة دريني من البركة shine fiyayyen darare da ake da su a shekara kamar yadda yake ranar arfa ita ce afdalul ayyam ta ɓangaren ranaku a shekara ranar da ta fi kowace rana ita ce ranar arfa ta ɓangaren darare daren da ya fi kowanne shine ɓangaren shi da daren da kadari ta ɓangaren kwanukan mako wanda ya fi kowanne shine ranar juma'a kun gano wannan ta ɓangaren watanni watan da ya fi kowanne ne watan ramadan domin a cikin shi ne laitul qadar yake kun fahimci wannan ta bangaren mala'iku wanda ya fi kowanne ne mala'ikar jibril ta bangaren halittun allah kaf wanda ya fi kowa ne manzan allah sallallahu alaihi wasallam wallah ya khulqu ma sha wa yakhtar an gano wannan wannan dare dare ne mai albarka dare ne wanda yake yana da falala sosai da sosai shi wannan daren dare da kadari a wannan wata yake eh wata ramalan saboda mai kuka faɗa haka hmm? laulal isnadu law qala man sha'a ma sha'a kenan saboda shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran watan ramalana wanda yake a cikin shi ne Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani ta bangaren wata kenan kun gani ta bangaren dare kuma daren lilqadari inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin sai nuna wannan laila mubaraka tana cikin watan ramadana kun gano wannan da kyau ko a cikin watan ramadana yake shi wannan daren a watan ramadan a wace goma goman farko ko goman tsakiya ko goman ƙarshe a goman ƙarshe a wata rana ranar shafa'i ko ranar wutiri an abdullahi bin umara radiyallahu anhuma أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما إيه wa man kana minkum mutahriha ana abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma hadisi daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda ba ku ci amin ba yake cewa anna rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam lalle an samu wasu mutane daga cikin sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi uru lailatul qadri an nuna musu daren lailatul qadari domin uru fi'ili ne limalim sami fa'iluhu wawul jama'a shine na ibul fa'il lailatul qadari shine maf'ulun bi sani zarf kenan eh uru an nuna musu lailatul qadari daren lailatul qadari fil manami a cikin bacci an nuna musu shine dare na kaza a waina aka nuna musu an nuna musu ne fi sabail awakhir cewar ne wata abin nan ne bakwai na goman ƙarshe kun gane maganar mana a wannan shekarar da suke mafarki an nuna musu cewar daren laitar kadare na wannan shekarar a wannan dare ne na 27 faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a garshe ya ce a raru ru'yakum lalle ina ganin wannan mafarkin naku kattawa ta'at fi sabil ya yi daidai da 27 mana bakwai na goman karshe kaga shine 27 kenan saboda haka faman kana mutaharriha duk wanda ya kasance zai kirdaji wannan daren ko duk wanda ya kasance daga cikinku zai kirdadanci zai nemi wannan daren falita harraha fi sabar awakhir to yi kokarin neman wannan daren a 27 mana a bakwai ta goma karshe eh kada ka manta ibada da kai a wannan daren ya fi ibadu da mutum yi a shekaru 80 ki ce khairun min alfi shahar khair ya fi ba wai ya yi daidai ba da ka idan aka ce dare yana fara daga yaushe daga faduwar rana zuwa eh zuwa fudo alfijar wannan shine dare kun gano wannan da kyau ko saboda kaga sallar magariba mutum ta shiga sallar lishashi ta shiga tarawihi da yi ta shiga tahajjud da yayi ta shiga ko ba da tahajjud da tarawihi kun gane da sauran duk karatun alqur'ani da yayi duk ayyuka na alkhairi da yi sun shiga to waɗannan kwanuka abin da ake so mutum ya lizumci da ibadu don ibada da kai a wannan a wannan daren to ya fi duk sauran ibadu da kai a kowane dare wanda ba zai ta ba an gane an gane wannan da kyau ku kaga Allah ta'ala ya zaɓi wannan sosai da sosai ya zaɓi wannan daren ya fifita shi akan sauran darare da ake da su وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر hadisi daga nana aisha Allah ta'ala ya ƙara mata yadda take cewa lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ta harrau ku nemi lailatul qadri wannan dare mai alfarma dare mai daraja ku neme shi fil witri amara min al ashil awakhir na goman karshe mara shine abin da ba shi da uwa kakan ka ɗauki ashirin in ka raba ta biyu na za ta baka eh a to an sami inkisar an sami inkisar an ka ɗauki ashirin fa to kaga ashirin da ta zama shafa'i kenan amma ashirin 23 ɗaya ashirin biyar ashirin da bakwai ashirin da tara duk waɗannan wutiri ne saboda haka daren 21 ga watan ramadana daren 23 ga watan ramadana daren 25 ga watan ramalan daren 27 ga watan ramalan daren 29 ga watan ramadana mutum sai ya nemi daren da kadari a cikin waɗannan darari darari nawa kenan biyar kenan shine alwitir domin garaba 21 biyu ba zai baka zai baka ɗaya ya rubu in ka raba 23 biyu in ka raba 25 biyu in ka raba 27 in ka raba 29 saboda daga waɗannan su ake son mutum ya nemi daren laifin kadari a cikinsu duk da cewar hadisin da muka gabatar ya yi mana ishara a kan cewar shi ne ne 27 yanzu kuma ga wannan ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya yi bayanin a neme shi a wutiri وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبياتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من شبيهتها فالتمسوها في الأشر الأواخر والتمسوها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فأبصرت فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21 wa ana bis ilin khudri radiyallahu an karba wannan hadisin daga abu sa'id al-khudri Allah ta'ala ya kara mishi yadda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi kana ya atakifu ya kasance yana yin itikafi fil ashirin awsat a goman tsakiya min ramadan a cikin watan ramadan goman farko goma ta tsakiya goma ta ƙarshe ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a ƙarshe ya kasance yana itikafi a goman tsakiya a cikin watan Ramadan fa'ata kafa aman sai wata shekara ya yi itikafi a wace goma kun yi shiru goma tsakiya mana tunda an ce maka yana yi a goma tsakiya sai wata shekara ma yake ala tsira da amincin ala su tabbata a gare shi yayi a goma tsakiya din yadda ya saba hatta idza kanat lailatu 21 har lokacin da dare na 21 yayi wa hiya lailatul lati yakhruju min sabiyati min itikafi ita ce daren da awashe garin ta yake fita daga itikafin sa kamar ya dare na 21 wani dare kenan eh wani dare kenan wanne ne dare na 21 yau wace rana litinin sai ya zama na yau litinin yau mun kai azumi ashirin daidai wanne ne dare na 21 wannan daren da muke ciki kenan shine na 21 alaƙar jimhur kenan ma'ana wannan ya nuna cewar a faɗar da kuka yi dare yana riga yini kun gane wannan maganar a wannan magana da kuka ya nuna dare ya riga yini kenan to haka ne dare yana yana riga yini wasu ka ce kuma a yini ne yake riga dare idan muka dauki dare shi ke riga yini idan mun yau ya zama na mun kai azumi na ashirin na ashirin daidai to wannan daren shi ne na ashirin da daya kun gane wannan da kyau ko idan kuma ya zamana wannan mai kan mai nace idan dare shike shike riga yini kenan ko wannan ya zama na 21 in kuma yini ne yake riga dare to wannan ya zama dare ne yaushe na 20 tunda yinin da ya wuce shine wannan yinin da aka kai azumi misali shine na 20 daidai sai zama wannan daren daren 20 ne an gane wannan abu sayyid al-khudri yake cewa a dare na 21 wanda yake a shine in gari ya waye ya kammala itikafin sa na wata goma na goma tsakiya وهي التي وهي الليلة التي يخرج sai ya ce mani ita kafa ma'i اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر duk wanda ya yi takafi tare da ni a wata goma a goma tsakiyar nan da muka taho muna itikafi har zuwa yau duk wanda ya kasance tare da ni yana itikafi falyataki fil a wakil ya yi itikafin goma karshe ta zarce kenan an yi goma tsakiya kuma a huce da goma ta karshe ya zama na za a yi itikafi kwana nawa kenan Ashirin ko tara? eh mun gane maganar a'a sai na cika mu ba a gane ba faqad uritu hadhihi al-laila hakika an nuna mun wannan daren wannan dare lailatul qadri thumma unsitu hasan na aka mantar da ni an nuna mun ita amma kuma an mantar da ni shin 21 ce ko 23 ko 25 ko 27 ko 29 to amma yanzu idan muka yi ta kafin goman gaba daya ai gaga an fitar daga kokonto a koma dai wanda dare ne dai tabbas muna da yakinin an samu an gane fikin da ke ciki ko sai ma ake Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce sai an nuna mun wannan dare sannan aka mantar da ni amma daga cikin abubuwan da ba a mantar da ni ba a wannan daren da na gani wa qadara aituni asjudu fi ma'in watin haƙiƙa na ganni ina yin sujada ina yin sallah kenan fi ma'in a kan ruwa a cikin ruwa watsin da kuma tako min ha a washe garin wannan ranar wace rana ranar lailatul qadr din an mantar da ni dare ne na nawa na 21 ne na 23 ne an mantar da ni wannan daren amma daga cikin abubuwan da ba a mantar da ni ba da na gani na gadi a washe garin wannan daren bayan daren ya huce a sallar da muka yi sallar asuba to lalle na ga na yi sujjada a kan ruwa da kuma taɓo kun gane maganar? na ji kan ba gane ba ya ce ya ga ya yi sujjada fi ma'in a cikin ruwa watsin da kuma taɓo min sabi hatiya a washe garin wannan faltami faltamisuha fil ashirin awakhir ku nemi wannan daren a goman ƙarshe waltamisuha fi kulli witirin ku nemi wannan daren a kowanne witiri kowace mara kaga dai yanzu akwai abubuwa kenan na farko ka nemi shi a goman ƙarshe daren lailatul qadari kuma kaga yau muna watan rajab yau goma sha shida ga watan rajab a wannan karatun munasib ne domin ramadana ne ke gaban mu allahumma abin nan sallimna ramadan wa balligna abin allahumma sallim na sha'aban wa na ramadan ya Allah kai mu wata ramadana da yawancin kwana Allah kai Allah ka kaddara kuma mai ibadun mu karbabu waltamis wa fi kulli witrin ko nemi wandaran wannan daren a kowace mara kowace rana wacce take ko dai 21 ko 23 ko 25 ko 27 ko 29 eh fa matarati as-sama'u tilka al-laila sai ake ruwan sama a wannan daren dare na nawa eh dare na 21 wa kana masjidu ala arish masallacin manzo sallam da aka da yake ya kasance an yi shi ne ala arish an mishi rufi ne da ganyen sanama sunan shi dabino da ganyen dabino aka yi mai ba concrete aka sami aka sa sili aka abun nan ba da ganyen dabino aka yi tsura ya ga da aka yi ruwa kenan ma'ana masallacin kamar ya jike kenan ya yi yoyo hmm? fawakafal masjidu sai masallacin ya jike aina ainaya rasulallah sallallahu wasallam sai idanuna suka ganin mun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in jiwa abu sa'ilul khudri ka ji wata falala da sai dai ka sallama mai akan wannan idanuwa na suka gana mun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala jabhati athrul ma'i wa tin a fuska a goshinsa akwai alamar ruwan sama da kuma tabo ma'ana wannan daren da ya huce shine wani dare kenan dare da kadari Nawana Salim ya ce ya ga daren laifin kadari amma an manta mai an mantar da shi waɗansu abubuwa da ke ciki kun gane amma daga ciki da ya san washe garin wannan dare ya ga ya yi sujada akan ruwa ya yi sujada akan tabo saboda yanzu za a dirfafi goman karshe duk washe garin da dare ya huce a sallah asuba magana sallam ya yi sujada akan haka to wannan daren shine daren lailatul kadari sai wannan ya nuna mana wannan dare na 21 shine wani dare kun shiru min subahi ihda wa ishirin a washe gari a asubahin ashirin da ɗaya ga wata mana a waɗannan ruwayoyi da muke da su sun nuna mana daren lailatul qadar ya kasance a ashirin da bakwai eh daren lailatul qadar ya kasance ashirin da ɗaya haka ne ko baka bane akwai cin karo kan hadisan eh babu cin karo duk hadisan daidai wa daidai suke wannan anasalam ya baka ka'ida ka nemi daren lalatar kadari a kowace goma karshe ka nemi daren lalatar kadari a wutiri a mara na kowanne dare duk inda ka ga ramadan daren 21 ka karfafi ibada sosai da sosai ko da baka shiga itikafi ba daren 23 daren 25 daren da bakwai daren ashirin da tara wannan kan yi madalilin da kadari sosai da sosai a ciki eh kun fahimci maganar ko mana sai nuna mana a shekara zai iya wannan shekarar zai iya zama 21 wata shekarar kuma 23 wata shekarar 25 wata shekarar 27 wannan shine taujihi mafi tsabta da malamai suka yi don wasu sun tsaya 27 ne cicip waɗansu kuma 21 ne cicif eh to amma waccan ƙa'ida da annabi salim ya bamu yace ku neme ta a kowace mara faltamisuwa fil ashr al awakhir wa min kulli witr hada zai zama maka ƙa'ida kenan ɗaya kenan na biyu kuma sai sai ka tsaya tsayin daga gaba ɗaya dararen karaya su sawa'un da wanda ya ce dare yana riga yini da wanda ya ce yini yana riga dare kai gaba ɗaya ran gaba ɗaya sai ka raya su ka ka fita daga dukkan wani kawalani da za a ce akwai maganganu biyu eh dan gargaje yau 21 kai ta ibada gobe 22 kuma kai ta bacci kaga a wurin wani gobe shi ne 21 daren a wurin wani kuma yau ne kaga duk karka shiga rudani karka shiga ba rudani ba kai karka shiga sabani sai ka raya daren baki ɗayan su shi yasa kaga malam ya biyo babu da itikafi ƙarshen raya dara da kenan mun gane wannan da kyau daga dararen raya su ake yi kamar yadda muka faɗa a farkon wannan darasi da salloli da nafilfili da addu'o'i da karatun ƙur'ani akwai wani zikiri na daban da aka ware madarar da kadari na na isha radiyallahu anha ta tambaya annabi sallam cewar idan idan ta san wannan daren shine daren kadari me za ta ce sai ta ce me eh Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni kaga sai yasa sa sai ya sa ta roki lahira amma yanzu inda za a ce mutum da ralaita kadari ne zai ce wai sai zai bata lokacin shi ko yana neman duniya ko yana neman mulki ko yana neman menene duk abin da zaka roka ba a hana ka ka roki Allah ta'ala duniya ingantacciya ba roƙi fadin Allah ta'ala irin wannan addu'a da Annabi sallam ya karanta da Nana Aisha eh i addu'a rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa azaban nar shikenan ka huta tambaya nan ita ce me hukuncin yin sujada a wuri da yake da laima-laima eh eh sujjada ta farko ko sujjada ta biyu mai hukuncin yin sujjada a wuri da yake da laima eh wurin da ya jiki eh halas ne sujjada ta farko ko sujjada ta biyu ka idan kai sujjada ta farko ka ɗago wani abu zai makale a goshinka eh idan ka je sujada ta biyu wannan abin da ya makale a goshinka zai sa goshinka ya taba ƙasa kamar yadda ya taba a sujada farko eh akan waɗannan ne malam fikiyu suka ce ya halatta ka yi sujada a kan naɗin rawani ɗaya ko biyu kamar yadda mai ishimawa ya faɗa idan ka yi naɗin rawani kun gane maganar idan ka yi naɗin rawani naɗin ya zama biyu ne a goshi kaga tsakanin goshinka da ƙasa akwai me akwai naɗi to ya halatta ka sujada kan haka saboda me saboda annabi sallallahu alaihi ya sujada sujada ta farko kayan goshin shi ya taba ƙasa amma sujada ta biyu kamar wannan ƙasar take a goshinsa ita taɓa-taɓa ƙasar da take ƙasa gogon na ku ne bin da kikil idi ne hikit waɗannan ya zuwa waɗannan al'amura a cikin abin na hikamul ahkam na shi za ka ga abubuwa aka Allah ta'ala ke hore ma mutane fahimta na addini yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare yake cewa an nuna mun wannan daren sannan aka mantar da ni yanzu cewa za ka yi ka manta ko an mantar da kai ko shaidan ya mantar da ni ya halatta ka ce a mantar da ni ya halatta ka ce shedan ya mantar da ni na taba jin wani yana cewa ba za ka ce shedan ya mantar da ni ba wani kace haka wai shedan yayi tasiri akan ka kenan ka bari shedan yayi tasiri akan ka duk mutane ne masu zafin addini ba su karanci addini ba wannan fikirar da yake da ita shedan ne yayi tasiri akan shi eh wannan tunanin ba na shedan ne in ba haka ba annabi yusuf alaihi salatu wassalam da yake ce da yan uwansa abun nan واذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين kun gane wannan hakan nan ma da ya ce ake na gada ana laƙada laƙe na misa ake ce ƙala wa ma'an sanihu illa shaitan an azkura ba wanda ya manta da ni sai shaitan wannan nuna ladabi ne mutum zai ce Allah ya mantar da shi eh aljanu da suke sababbin musulunta sababbi ne na musulunta cewa suke wa anna la nadari a sharrun da bi mafil arzi am arada bi marabbu rashada suka ce mu ba mu sani ba domin wa anna kunna naq'udu min maqadil sam faman yastami al'ana yadillahu shahabar rasada da sun kasance suna hawa su hau su hau junansu su je sama su sato magana to amma yanzu fa wa anna lamasna sama'a fa ha muli'at harasan shadidan wa ba sun nemi sama suka ji an cika ta da tsaro na yankan shakku to duk irin waɗannan abubuwan suka ce wa anna la nadri a sharrun urida bima fil ardi shin sharri aka nufata da waɗanda suke ƙasa am arada bihi rabbuhum rashada ko ubangijin su ya nufa sai su ne da wata shari'a kaga sharri ba su jingina ga ba ga Allah amma alkhairi fa sai suka ce a sharrun urida bima fil ardi shin sharri aka nufata da waɗanda ke ƙasa am arada bihim rabbuhum rashada ko su yana nufin su da wata shari'a ne ta musamman sababbin musulunta fa amma ya zai ka lokaci Allah ya mantar da kai ka jingina irin waɗannan al'amura a ga yace an mantar da shi dan ya mantar da shi kun gane wannan da ke ko akwai tambaya? Nam. a magana akan dare da yini wanne yake riga malamai ne suke ta maganganu a kai kun fahimci maganar ko malamai ne suke ta maganganu wannan su ce kaza wannan su ce kaza gaskiya zuwa yanzu ban samu magana ɗaya a ciki wacce na ji ta kwanta ma a rai ba sosai da sosai ku kuke ganin duk karatu dukkan da muke ta yi nake ta magana ta haka an barin jayan da kowace ba sai dan ya kwarhin matsalar kuma mu wuce in za ku iya tunawa eh shi yasa na ce to tunda haka ne sai ka raya daren gaba ɗayan shi da wanda ya ce wannan ne da wanda ya ce wannan na yau ɗin na 21 ne da wanda ya ce na 20 ne sai ka fara tun daga daren da ya wuce kai ka to gaba ɗaya ka ka fita daga shaku kenan gaba ɗaya kuma bai ci maganar ko nan ka magana cewar wai daren lilkadari za a ga wai gaba ɗaya komai ya faɗi yana su zaira wai ka'aba kawai za ka gani da sauransu kai wannan duk abin nan ne nam? eh ana sai da ka zama kanan ne sosai a a a a Allahumma inaka afuwan karimu ce ibal afuwa fa'afu anni addu'o'i ne duk sauran addu'o'i za ka iya addu'o'i addu'o'i mutum ya hankali kun gane wannan kada mutum ya zo ya dauki rabbanoni a ƙorani ta karantawa can sai gaji yana karanta rabbana ajilla na kifta na kabal yawon lissa ko kuma allahumma allahumma can sai ya dauki allahumma in kana haza huwa alhaqa min indika famtar alina hijara ta minar sama abin tana bai bi azabin ali saboda kuma mutum yana da kyau fahimci ƙorani fa <laughs> ka gane ko yana addu'a ya Allah Allah ya mai ruwan azaba Allah ta'ala ya sauke babu li'itikaf babin da zai mana bayanin itikafi al-itikaf lughatan shine al-luzum luzumtu shay luzumu shay mutum ya luzumci abu wa tahir mutum ya luzumci abu shine itikafi annabi musa alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya mana bayanin su da mutanansa ko wajen wasu nabi bani isra'ila ba'ara fata ala qaumin kufuna ala min lahum ya samu mutane sun lizimci wannan gunki nasu da suke abin nan suke bauta mashi shine itikafi lokatan shar'an idan an ce itikafi shine abin nan lizumta masallaci a sifa makhsusa a lokuta makhsusa da shari'a ta yi bayanin su filla filla a takaicin takaitawa itikafi menene hujjar itikafi Allah ta'ala yana cewa tahir bai ce li ta'ifina wal akifina kaga wal akifin da masu yin itikafi Allah ta'ala yana cewa wala taqrabuhuna wa antum akifuna fil masajid kaga waɗannan dalilai ne akan itikafi عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه بعده عن عائشة رضي الله عنها حديث دقنا عن عائشة الله تعالى يدد إيتا عن إيه إيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم lalle ma'aikin Allah tsira da Aminci Allah su tabbata a gare shi kana ya atakifu fil ashar al-awakhir ya kasance yana yin itikafi a goman karshe min Ramadan daga watan Ramalana yana itikafi a kowace goma ta karshe hatta tawaffahu Allah azza wa jal hal Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa mana tun wancan shekara da ya itikafi a goman tsakiya ya fahimci Ramadan dare da kadari yana goman karshe sai mai da itikafin goman karshe har Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa da haka itikafin annabi sallallahu alaihi wasallam na goman tsakiya ga ya wuce kenan eh amma wannan bai hana cewar ba yin itikafi a goma tsakiya ba ana yin itikafi a goma farko ana yin itikafi a goma tsakiya ana yin itikafi a goman ƙarshe kun gano wannan da ke ko sun mata kafa azwajuhu ba'da sannan iyalansa matayensa matansa bayan rasuwarsa su masu ɗorin itikafi ɗin a littafin da ke hannun kumin ba'adi ko bayansa wafi lafzin kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ta fi kulle ramadan fa'iza sallar ta ja a makana hulladi ita gaba fi a wani lafazin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance ya atakifu fi kulli ramadan ya kasance yana itikafi a kowanne wata ramadana to ga wannan sunna ce kenan sosai da sosai ta nuna mana an salama ya yi mudawama ya lizimci itikafi haka ne ko baka bane fa idza sallal ghadata idan ya sallaci sallar jijjifi wacce sallah ke makana makanar zai ita kafa fihi sai ya zo wurin da zai yi tukafi a wurin to yanzu da yaushe ake shiga yi tukafi eh kace mi eh kafin rana ta baɗi mana zai yi magariba kenan a can eh <laughs> kace Allah <laughs> abin nan ah, kace sha kana da shakku ne da yaushe za a shiga yi kafi. bayan sallar subahi ba kafin sallar magariba ba duk waɗannan maganganun duk suna komawa ne a kan wai me yake fara zuwa dare ne ko rana eh ya nuna kenan yini suke fara zuwa eh kun gane maganar saboda idan yau man kai azumi ashirin daidai wa daidai. kaga dama an ce al'ashir al'awakir shi azumi na ashirin yana goma ta tsakiya ne ko yana goma ƙarshe azumi na ashirin eh? shi azumi na goma yana goma ta farko ne ko yana goma ta biyu eh goma farko yake goma ta biyu za ka fara lissafinta ne daga sha ɗaya kun gane zuwa ashirin haka ne ko ba gaba ne to a nan malamai suke magana wasu suka ce a'a ya shiga tukafin kafin rana ta faɗi masallacin kenan kafin rana ta faɗi kun gane wani da ke ko to amma wurin da ya ajiye ya saba zuwa ya tattale shi don tukafi bai je wurin ya zauna ba sai bayan sallah asubahi to wannan zai nuna kenan bai fara itikafi ba sai bayan sallah asubahi to haka dai maganganun suke gaskiya ni dai ya sani na itikafin da na da na yi a shekarun baya duk haka sai bayan sallah asuba nake zuwa nake shiga kawa na eh dawo shi ne daren shi ne idan kuka gana ce na yi shuru a kan magana tukunna in ku lura na sha ba da misali na ce tsaiwa arfa an mutum bai tsaiwa arfa ba ba shi da aiki hajji kamar yadda za mu zo mai bayani a aiki hajji tsaiwa arfa ko ta minti ɗaya ko ta sakwa ɗaya kai kana tsayawa a arfa jim sai alfiji da fito shikenan ka samu tsaiwa arfarka eh daddare mana to sai ya nuna mana cewar na wajibi kenan sai ya nuna mana cewar yanzu yau litinin idan yau litinin aka tsayawa arfa to wannan daren daren yaushe ne daren arfa kenan eh ko ba ka bane maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance sai ya yi sallah asuba sai ya je ya zauna a wurin da ya tattala domin itikafi وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو مؤتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه وعن عائشة رضي الله عنها حديثي لك عن عائشة الله تعالى يدريت أنها للي إتدم إتوا كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم ta kasance tana tsefe wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai tana tsefe mashi kai tana taje mashi kai kun shi tana taje mashi kai wahiya ha'id a lokacin tana al'ada wa huwa mu'takifun fil masjid shi kuma yana itikafi a masallaci ya kenan eh eh ban ji wai ta je masallaci ne ko shi ne ya dawo gida kanat turajjilun nabi sallam wa hiya ha'id wa huwa mu'takifun fil masjid wa hiya fi hujratiha ita tana cikin ɗakinta shi kuma yana cikin masallaci ka ce nam eh kusa da kusa kenan duk wanda ya san masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama masallacin manzan sallama yana jikin gidansa ne kun gane wannan da ke ko hakan ya sa duk kusurwoyi duk wanda yake da alaka da masallaci duk wanda gidan shi yake jikin masallaci sai ya bude kofa kawai daga gidansa sai ya shigo masallaci duk wanda suka hada katangar masallaci kenan kawai daga gidan sai ya shigo masallaci wata rana manzon sallama ya ce duk wani kowa ya rufe kofarsa in banda sai na abubakar in banda abubakar shi kadai zai bari sai na abubakar shi kadai bar kofar shi wanda ya yana nuna cewar nan gaba zai zama imam kenan zai zama halifa ta yadda idan ya zo ba da sallah ba sai ya tsatsalla ko sahu ba kun gano wannan da kyau ko me yasa kuke irin wannan kofa ta yadda liman da ya zo kawai ba sai dai shigo ba ba sai ya tsatsalla ko mutane ba kun gane maganar ko to gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dan fare yake da me da masallacinsa saboda haka shi manzo sallama yana cikin gida sai ya miƙa mata kai din kamar yana daidai nan inda misali daidai kan dokin kofa kenan kusa dokin kofa sai ya miƙa mata kai dan ya ce yunawilu hara asahu yana miƙa mata kan shi ita kuma tana cikin ɗakinta tana cikin gida sai ta tsefe mata kai sai ta tsefe mishi kai kun gane wannan ko to da ya rasu a cikin ɗakin nata aka mai kabari eh kun gane maganar a cikin ɗakin nata aka masa yana abubakar kabari a cikin ɗakin nata aka masa yana umar kabari shikenan wurin ya cika kabari nawa uku wurin ya cika wani ya nuna yana ɗakin yana da girma ko ba shi da girma da girma yanzu ɗakin ka zai ci ɗakin ka zai kabari biyar ai ko tara ma eh bai da girma kenan duniya ba a zo zama ba eh yanzu ɗakin karami ne kenan to yanzu za ka ce kabarin manzalar sallam yana masallaci ko yana gidan shi yana gidan shi saboda duk waɗanda suka je aikin hajji. sun ga lokacin da suke wa manzana sallam sallama ai gida ne a rufe haka an mai koran fenti haka ne ko baka bane da da suka je nan kai ne kai ne abin nan kai kai bara ka gane ka ga wurin ai inda ake mai sallama a ga ba cikin masalla gidan ne aka sha makance shi gaba daya kun gane wannan da kyau ko wannan gidan makara din nan yana uwa zuwa kara yana cikin masallaci ko da masallaci ne eh bai cikin masallaci eh eh ba ga shi yasa nan kuke zuba mai butoci ba eh haka ne kuma haka bane sai kuke zuba mai butoci me yasa kuma kuka tange shi kuka fassala shi daga masallaci sai nuna shi ba masallaci bane na yi wannan magana ne domin mabarnata wasu na kafa hujja da wani ya fi kabari a masallaci sai wa ya kabar manzon sallam a masallaci yake ga wannan son zuciya ce asalan to dama kuma idan abin ya da son zuciya ba abin da mutum idan mutum ruwa ya ciyo shi in ka miƙa mai wuka sai ya kama in ka miƙa mai takobi kama zai yi dalili ike nema ko ta ko ina so ka sai ya ɗauki wannan a matsayin dalili alhali a sallam yana cikin gidan shi ne yana ɗakin na na aisha radiyallahu anha wannan kenan yanzu jikin mai al'ada najasa ne ko ba najasa bane eh saboda me domin ta taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko tahirun ne mutahhir sallallahu alaihi wasallam kun gane maganar mai al'ada tana shiga masallaci eh eh kace me to amma za ta iya shiga ta zama na gwargwadon tsefa kai eh ba ta shiga ba gani amma ketarewa ta shigo masallaci ta dauki guga ta je rijiya ta abin nan wannan ba abin nan ba Allah ta'ala ce ya ladina manu abin nan eh, illa abiri sabilin ta taktasilu illa sabil he mai ketare sai mai ketare abin nan kun gano wannan tana dauka al-musahaf qur'ani eh a dauka ta karanta amma za ka karanta hadisi a bukhari a nasarar ya ce da na aisha mai komin ƙwar'ani na shi ma kamar wannan ne shi ma kamar wannan ne mai al'ada za ka iya cewa ta miko maka ƙwar'ani ko sakon goma biyu a hannunta ba kun gane magana ko? Mhm. eh ban gane abin da kake faɗa ba ban gane mai kake so ka ce ba yauwa shi yasa nake so shi yasa nace ban gane me yake sai fada ba shi ne yake magana wannan abubuwan da ba a yi sai da alwala abubuwan da ba a yi sai da alwala akwai mai ɗaukan ƙur'ani daga shekara sai shekara akwai wani sai da alwala eh duba ka gani eh eh <laughs> har sai da ake daga kullum kana kana wani ai wani sai shekara shekara wani zai gaji ya ce rabin da ya shekara karanta ƙurani shekara uku la ilaha illallah Allah ya tsara al'ummar musulmi Allah ya tsare mu Allah ya buɗa mana kwakwalo kun gane maganar to amma mutumin da yake ɗalibin ilimi ne malami ne kullum ya je ya dawo ya je ya dawo ya zai ka ɗora mai ka ce kullum sai ba zai taɓa ƙur'ani ba sai da alwala ka lura da ka lura da magana ko eh malam ƙwarani ai malam mutum ya gode ma Allah ta'ala akan yadda Allah ya dora shi haka za ka gode ma Allah kun gano hanyar da Allah ta'ala ya baka dinnan ba ka ji a kullum kai ɗaukan ƙwarani ma ya zame maka kawai ma gashi na ai wannan za ka gode ma Allah ta'ala ne ba shi muke magana ba wata alaka maka abin nan mai yi tukafi yanzu yana tsifa kenan eh yana taja kai kenan eh yana tsafta kenan kake cewa wato abin da ya sa yana da kyau mutum ya gane akwai wata shekara da wani ke tambayar yana itikafi ya halatta kan farce to sai ya dauka kamar yana cikin aiki hajji ne kun lura da magana ko ai gaga ka taba karanta mai aiki hajji yana tsifa yana taje kanshi wanda yake cikin ihrami kaga baya yi saboda so yake kasance ash'asa akbar amma ya halatta iwanka wanka tsoraka ya halatta mai itikafi ya taji kanshi ya halatta mai itikafi ya yanke farcen shi larura ta in ya bukatu na aski daidai ba tare da wata matsala ba zai samu abin ya halatta ya aski ba tare kuma da ya yi fidiya ba wanda yake inda mai ake hajji ne sai ya yi fidiya قالوا انا واتم الحج والعمرة ra'asihi fa bidiyatu min siyamin أو صدقة أو نسك وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance baya shiga daki baya shiga gida illa li hajatil insan sai da wata bukata ta dan adam ita take shigar da shi gida a matsayin yana me bukata kuma ta dan adam ita ce kamar me kamar bayan gida kamar fitsari kamar wanka eh kamar ɗauko abinci eh kamar miƙa kwanuka don baka miƙa kwanukan ba kuma ina za a sa maka na gaba kun gane maganar da ke ko to amma ban da wannan fa akwai wata bukata kuma misali da mutum zai iya tunawa fira ba ta cikin bukata fira ba ta cikin bukata ka ce za ka shiga gida ka yi fira da iyali sai ka dawo kana yi kafi kuma an gane ta magana wankin kaya nan eh eh sayan abinci idan yana goro gani gani eh eh kamar ya ciniki ban gane ba in ya je sayan abinci ko kuwa ko nan ga gidan shi nan ga masallaci nan ga shago kuma a kaga na ai ba ciniki ai ai mai kafi ba ciniki ya raba kai ya raba hankalin shi eh a sai kashe wai shi sai kashe ai mun zai tafi kafi zai danka abin nan din ne ai ga aktin nashi wanda zai ba da shagon nashi ne ga rukun ƙwarya ai kun gane maganar zai ba da duk wasu al'amura nashi akwai babban wanda ke kula mai da shago da ai ne zai magana da yawunsa in kuma yi zama na abin da ya ga wa kana la yadkhul bayt illa li hajati al-insan wa fi riwayatin anna aisha ta qalat radiyallahu anha qalat in kuntu la adkhul bayt li hajati al-insan wal marid fihi fama as'alu anhu illa wa ana marra nana aisha radiyallahu anha ta ce in kuntu na kasance eh inni kuntu ta ce lalle ni na kasance a ruwayarku la'ada hulul baita wallahi ina shiga da gida lilhaja don wata bukata ita tana ina a lokacin tana kafi? amma za ta shiga gida wal maridu fihi akwai mara lafiya a gidan wani ba shi da lafiya fama as'alu anhu illa wa ana marra ba na tambayar halinsa sai ina tafiya kai ba Allah ya jiki ba ta tsaya dan tambaye shi ba eh ta shiga gida don bukatarta sai aka ce wa na ba shi da lafiya sai a ya fi kara ya jiki ya cike sauki ba wai ta tsaya da haka ba tana wuciya eh tambayar da zan muku ya halatta zuwa ga mara lafiya ga mai itikafi ya halatta ba don karka manta yanzu ba wai gaida mara lafiya ta tafi ta shiga ne don bukatar eh ta shiga ne don bukatar aka ce wani ba shi da lafiya ba ta tsaya cik tana tambaye shi lafiya ba tana tambaye shi ne tana tafiya don ba tambaye shi ta shigo ba Wani ya nuna mana mata suna zuwa itikafi kenan eh mata suna zuwa itikafi sai dai itikafi mace za ta je ne sai da izinin mijinta ko mahaifinta ko wani wanda yake rukonta sai da izininsu domin yi musu biyayya waɗannan wajibi ne itikafi kuma ba wajibi ba ne eh itikafi ba wajibi ba ne saboda haka don itikafi ta ce za ta saba musu to ta saba ma Allah kun gane maganar da kyau ko nan saboda ka sai da izinin su sannan za ta je itikafi an umar bin khattab radiyallahu anhu qal قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة an umar ibn khattab radiyallahu an an karbo wani hadisi daga umar dan khattab Allah ta'ala ya yarda da shi qala yace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam inni kuntu nazartu fil jahiliya yace lalle ni nayi alwashi na kasance wanda yi alwashi a zamanin jahiliya an a'ata fa laila zan yi itikafin kwana guda ai dare guda zan yi itikafin dare guda wa fi riwayatin yawman zan yi izin itikafin kwana guda fil masjid al-haram a masallaci mai alfarma qal sai ma'aikin Allah ya ce fa aufi bi nazrik ka cika alwashinka eh wannan ya nuna kenan ana yi tikafi na dare guda eh walam yadhkur ba'd ruwat amma wasu daga suka abin nan wa fi ruwati yawman a wata ruwayar kwana guda ko ba shine al yawmu ba awa 24 eh kaga ya hada yini da da dare kenan a wata ruwayar kuma laila dare guda yanzu na tambaye ku me kallon itikafi ya za ku ce eh eh ya ce a wata ruwayar yawman a wata ruwayar kuma yaya mun samu ruwaya nauke na wala mai fi kulbazin ruwa ce yawman wala laila a wata ruwayar ma ba a faɗi yawman ma ba a faɗi laila ba kuntu inni kunta na zafil jahiliya an a takif na yi alwashi zan yi tukafi kawai ba faɗi na rana na dare ɗaya ba ko na kwana ɗaya an gane maganar? no wasu suna ce almin da ka sani goman ƙarshe na ramadan ba su ne kwanakin itikafi duka ba wannan shine cika shine cikakken itikafi idan Allah ta'ala ya hore ka yi su shine fi kun gane wannan da kyau akwai ƙasa da haka ya halatta ka yi itikafin kwana biyar yana na suka yi kafin kwana uku eh ya halatta an gane maganar ko eh eh ah ka sani ko kuna da yawa kuna shiftin a shagon ku wannan ya je goma karshe wannan ya je goma tsakiya wannan ya je goma farko eh ko kuma goman karshe din sai a raba ta biyu wannan ya je biyar din farko wannan ya je biyar din karshe duk ya halatta ka gane ko ko kuma 27 din nan ka jirfafe ta ka je ka yi tikafin ta baki daya yi kiyamun laili da kai tunda tana cikin menene da ranakun da ake sa tsammanin daren lailatul kadari. ko 21 ko 23 ko 25 kai kafin ranar ka ka bar gida kenan ka lazumci masallaci kaga ibada za ta fi cika za ka fi sakewa ka ibada sama da a ce kana kusa da ka. in kai in kai ka ci ka dan kwanta an jima ka kara san sai ka dana a salatu kai ruminan nabi na'am nam fita daga itikafi idan aka ce mutum ya kammala itikafi abin da aka fi so a nan salam ya kasance shine abin nan daga masallacin ba gida i ba zai huce itikafi ne zai huce masallacin idi ne shikenan kun gano wannan da kyau ko wannan sai ya nuna mana cewar idan ah, wasu sai tura kayan nashi gida shi kuma ya wuce ya masallacin idi daga nan daga masallacin idi kuma sai dawo gida in kuma ya wuce gida daga gida ya wanka ya wuce masallaci ididi ya yi sannan kuma wasu masallatan ai za a gama suna da makewayi babba kun gane wannan da kyau ko nan alaikun sanarauta an safiya binti huyai radiyallahu anha qalat كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته eh كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد na ya kawo ta nuskar amma bai kawo fi ba fa'ataituhu azurhu laylan fahaddathtuhu thumma qamtu li'anqalib faqama ma'i liyaqlibani wa kana maskanuha fi dari usama ibn zaid famarra rajulani min al-ansar فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يكذب في قلوبكما شرا أو قال شيئا وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في الأشهر الأواخر من رمضان فتحدث فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها hatta idza balagat babal masjidi inda babi ummi salama thumma zakarhu bi ma'ana an safiya ta bintu huyai an garba wannan hadisi daga safiya diyar huyai radiyallahu anha Allah ta'ala iya dade ita huyai waye shi na ce waye shi ba yahudi ne ko ba nasare ba yahudi ne kun gane maganar ba yahudi ne amma aka ce safiyatu bintu huyai aka jingina ta gawa gababanta eh aka jingina ta gababanta babanta ba musulmi ba ne qalat ta ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam mu'takifan annabi tsira da aminci Allah su tabbata a garshe ya kasance mai itikafi a masallaci fa ataituhu azuruhu laila sai na zo a wani dare domin in ziyarce shi eh wa kenan ka kasan ya kasance yana itikafi a masallaci wani masallaci eh masallacin eh masallacin madina kenan ko anzu. to tambaya ta ana ita ce a wanda masallaci ake ci kafi. Eh? na'am kace menene ba kawai iya nan masu sami kace eh yau wato kaji tafsir din kaji tafsir din shin abinda ake magana shine a kowanne masallaci ana yin hamsu salawat amma ranar juma'a ana taruwa ne a masallacin juma'a sallar juma'a wajibi ce itikafi kuma ba wajibi ba ne kun gane wannan fita daga masallacin ungoku zuwa masallacin juma'a zai zame maka alama tambaya akan itikafinka saboda suka ce ba a yi sai a masallacin juma'a idan itikafin naka zai fita juma'a amma itikafi ne za ka yi na kwana uku lahadi litinin talata ka gama itikafinka eh kun gane maganar shin ya halatta a yi a yi ta kafi kenan na kowane masallaci banda mutum masallacin ɗakinsa banda masallacin ɗakinka ɗakinka watakila ko wani wuri da ka sa darduma nan kake na filfilinka eh kun lura da maganar kun san mata gaba ɗaya ɗakin nasu cika shi ake yi da a sa gado a sa kabir a sa waye a sa waye sai ga sai an gama komai sana'a wai da kira ka samu wurin sallah maimakon ana zuwa masu jere suna zuwa su shimfiɗa darduma a kan fatan mata wurin sallah abin da ya ragu sai ya jere a wurin haka na gaba gaba ne haka ya kamata a yi kai haka za a yi to ita ya halatta ta yi karfi a nan a masallacin ɗakinta <laughs> to shi ya halatta ya masalla a masallacin ɗakin shi eh ya yi tukafi a masallacin ɗakin shi kun gane da abin da ake nufi da masallacin ɗakin shi inda ya ware nan yake eh, eh, na filfilinsa domin na filfili a ɗaki sun fi na filfili a masallaci saboda haka sai ka ware wuri a ɗakin ka domin nan kake sallah eh ashe ne almasjid inda ake yin sujada shine wajo ila dalil ardu masjidan wa tahura amma ba bi ma'anahu abin nan ba eh irin kamar misali a ce a za a asibiti a su bayi da to ka sani ko shi itikafin awa uku zai yi eh ka sani ko itikafin awa uku zai yi karfe bakwai takwas tara goma eh kome ya eh, kuma gadi bu daji ai ba halwa a musulunci ai ai abin da musulunci ya da shi ne itikafi kun gano wannan da ke ko babu halwa a musulunci ai abin da suke kafa hujja da shi wai halwa shine zaman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a kogan Hira zaman da ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi da yake zuwa kogan Hira kun gane maganar to na farko dai zuwa annabi sallam kogan hira ya je shi ne so biyu a watan ramadana tunda Allah ta'ala ya saukan mishi da aya ya ce da shi ya ayyuhal mudassir qum fa anzir tashi ka je kai gargadi rasulun bai sake komawa wani wurin ba in kuma ya sake komawa da sunan halwa to a kawo dalili kun gano wannan da kyau so da ka itikafi Allah ta'ala ya kawo wala ta ƙarfi shi ta kuwa ga kafin mu shiga babu sai da muka kawo dalilai eh kawai da mutum zai je yi sufancin shi ne kawai zai ce akwai halwa ya yi waye ya je sai ya shiga Allah sai ya ga Allah ya yi kwana arba'in ya yi waye ya yi an bai Allah ta ala tsara al'ummar musulmi maganganu ake yi cewar shin ana ba za itikafi ba zai yi ba sai a masallatai ya guda uku masallacin makka da na madina da na al'akasa ko kuwa na san da daidai gwargwaro ɗalibin ilimi sun san da wannan maganar ana yin ta kuma haka ne ko ba ka ba ne ko akwai wanda bai taɓa jin wannan maganar ba eh ana cewa sai a waɗannan masallatai guda uku ake yin itikafi ni dai gaskiya iya sani na a cikin sahabai zai fito bane yaman shi kada yake da wannan fahimta eh eh fito bin yaman ba ka duba bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ta ibn rushd al-maliki saboda haka imam malik ibn anas yake cewa shi ba shi da wani dalili da zai iya hana mutum ya yi itikafi a masallatan unguwanni tunda Allah ta'ala ce wa wala taqrabuna wa antum aakifuna fil masajid al masajid jam'u taksir ne jam'u kasra ne ba jam'u qilla bane eh kuma gashi al al jinsiyya al istighraqiyya tufidu al umum a cikin dukkanin masallatai kun gano wannan da ke ko shi ne dai inda ba ka hada da ruwayar asar ɗin abdullahi ɗan abbas ko na aisha ko duka biyun ba cewa yana ga cikin sunna dai ba a yi itikafi a masallatannin unguwa masallatai na cikin unguwanni ba a itikafi a cikinsu sai dai masallacin juma'a A bi gado nazar cewar nan juma'ar kenan za ta yi a masallacin ko ba abun nan ba ma'ana inda kana son cikakkiyar sunna ne ka yi itikafi a masallacin juma'a amma imam malik ibn anas ce shi ba shi da dalili da zai iya hana mutum yin sallah itikafi a masallatai na unguwa da sharaɗin juma'a ba za ta girma ba shine masajid duwar saboda Allah ta'ala ce wala taqrabuna wa antum akifuna fil masajid kun gane magana shi zago gana dan bude ta nace ku ba albarkacin bakin ku wani lokaci zaka ga musallam musamman masaila fiqhiyya galibi din rikici da kaji ana yi duk akan masaila fiqhiyya ake furu itikafi ba a yi sai a masallaci guda uku ko ba haka ba akan wani sai ka ji an tada da wani kun gane maganar niqabi wajibi ne ko ba wajibi bane akan wani sai ka an kafirtar da wani an an da wani wanda ke kuma wannan kwata kwata ba ba tsari ne na ahlus sunna ba in dai masail fiqhiyya ne akwai ijtihadi a cikin su abu ne mai saukin gaske sai aka ajiye maganganu kan aƙida aka zo aka kama wasu maganganu kan abin da bai abin nan ba saboda haka za zaka yi tikafin ka masallacin garin ku Allah ta'ala ya ce wala taqrabu wannan wa antum aakifuna fil masajid bayan da safiya ta kai mishi ziyara fatahaddathtu sai suke ta magana da shi eh aw nan fa haddathatu sai ta magana da shi haka na kuwa ko fa haddathtuhu fa haddathtuhu sai ne magana da shi inda yake safiya din thumma qumtu li anqalib sannan sai na tashi domin in koma in koma ina fa qama ma'il ya qalibani sai rasulullah ya miƙe domin ya raka ni sallallahu alaihi wasallam eh man ai yana raka ta ai mace ce wa kana maskanuha fi dari usama bin zaid inda take tana gidan usama bin zaid ne ya taso yana rakata famarar rajulani min al'ansar sai wasu mutane guda biyu daga cikin al'ansar mutanen madina suka wuce falon ma ya rasulallah sallallahu alaihi asira lokacin da suka gano sallam sai suka saki kafa suka daga kafa suka sauri na sun shi tare da wa tare da iyalan shi ko tare da mace faƙalan na biyu sallallahu alaihi wasallam sai alaihi sallam ya ce ala risili ku tsaya ku tsaya ku tsaya inna ha safiyyatu bintu huyai safiya ce tiyar huyai wa kenan mai ɗakin shi kenan yake cewa ku tsaya iyali na ce faƙala sai suka ce subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah ya rasulallah ya ma'aikin Allah tsarki ya tabbata ga Allah mu yi zargin ka da wani abu tsarki ya tabbata ga Allah kun gane maganar faƙal sai ma'aikin Allah ya ce inna shaitan lallai shaitan ya jiri mini ibn adam yana gudana a jikin ɗan adam majarar dam hanyar jini shedan yana bin hanyar jini wa inni khashitu an yakziba fi kuma sharra ni na ji tsoron kada ya sanya sharri a zukatanku suna zarga na sallan kuma su kafirta au shay au qala shay'an ko kuma ya sanya wani abu a zuciyarku yasa ne ce ku tsaya kada wata shubha shedan ya mazaya ya sanya muku domin allazi waswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas mu sake bin hadisi din ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi waɗannan mutane biyu suna ganin shi na farko dai kaga halatta a kai mai itikafi ziyara kun sai dai ba fira ake yi ba inda ka dan tattauna kawai sai a wuce ɗaya kenan ya halatta kuma iyalin shi ta kai mishi ziyara kun gane wannan da kyau in tana da tsarki ta shiga masallaci din inda yake in ba ta da tsarki kuma ya fito gefe su dan tattauna sai dai ya kiyaye fa wala ta taqrabu wa antum akifuna fil masajid abu na biyu ko abu na gaba ya halatta kenan dan taka mata wanda ya kawo ziyara din kun gano wannan da kyau to sai dai nan ya taka mata ne daga inda yake a itikafi wurin da ya killace itikafi zuwa kofa ko ko daga kofar masallaci ne zuwa gidan zuwa gida ku aje wannan maganar tana nan zuwa nan gaba kaɗan abu na gaba waɗannan bayan zuwa kofa ne saboda ruwa da za mu zo nan gaba sai waɗannan mutane guda biyu suka gan shi suna ganin ya suka juya kun gane magana da kyau ko saboda kunya suke ji sun ga manzo Allah sallam da iyalansa ka gane wannan da kyau ko amma sai ga wani wallahi alam in ya ga in ya ga dalibi malamin shi da daliban zai ce assalamu alaikum daga nesa wai dan da ya ganshi ya nuna mai ya ganshi a wanda ba kasafai ahlus sunna suke wannan ba ba kasafai an eh 'yan matan soye to aiki kai maka gari wannan jumlolin ma sun nuna akwai bambanci wannan matan yansu wannan 'yan matan su a ake ina ba matan shi ba ce yi <laughs> a wannan duk bai halatta ba wallah wallah duk rudu ne zai shiga dan kofa cewa wake kiyar kofa Allah ya sauke eh? ka ce me a ya isa ya isa ya isa ya isa ka ce me eh e to ai kaga ayoyin hijabi sun sauka sun rufe jikinsu baki daya ka gane wannan da ke ko ta girma ta sa niqabi ka gane wannan ko yawa sannan kuma abin da dan waye faɗa tunda ta riga ta san wuri ne na jama'a to ga shigar da za ta yi shiga ce wanda yake ba abin nan ba to sai ana sallam suna juyawa sai ya ce ku tsaya wannan zai nuna maka an ka faɗi magana ko kai wani abu da shubha za ta shiga mutane yana da kyau kai maza ka janyo su kun gane kun gane wannan da kyau wata jumla da kai amfani da ita ta yadda ko wata wani aiki da kai da yake za a iya yin wani abu kaga yana da kyau kai maza ka ka janyo masu sauraron ka ko masu kallon ka abu na gaba na sulme ce inna safiyatu bintu huyay safiya ce ɗiyar huyay ma'ana ya tabbatar da ita gaba kenan ga babanta kuma ba musulmi ba ne behudi ne silsilata yana komawa ga harun annabi harun kun gane wannan da ke ko ita ce fa wacce mata na sallam wannan ta ce ita ce kaza wannan ta ce ita ce kaza na sallam ya shigo gida ya same tana kuka me ya faru ai an ce da ita kaza an faɗa mata magana waye ya faɗa mata magana yan uwanta mata sai ce ya eh, haƙuri ke da yake auren annabi babanki annabi babbanki annabi ko kawunki annabi ita ce wace ce wannan wace yake mijinta annabi babanta annabi kawunta annabi ita ce wa ita ce safiya mijinta annabi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babanta annabi saboda silsilata yana koma zuwa ga annabi Musa alaihi salam eh tsatsanta yana koma zuwa ga annabi Musa kawunta annabi shine wa annabi Harun eh mun gane maganar ko to yanzu wanda ci gaba mutum yake samu inda dai ban da gyauro na yahudanci wai mutum ba za ta amsa ba sai da sunan mijinta wannan gyauro ne gado ne na turawa mulkin mallaka har yanzu suka bari ai aka gada ya kamata a yake ce waɗannan al'amuran mana ud'u li aba'i huwa aqsatu inda Allah kowace a kira ta da sunan babanta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna safiyatu bintu huyay safiya ce ɗiyar huyai bai jingina ta zuwa gare shi ba ka kusa inda za a ce wance wani ba wata wacce ta cancanta inda banda kama mata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne ko ba ka bane ka zo Allah yan uwa ya hatara sosai da sosai sai ya ga mace tana karanta labaru ko tana aiki kullum ga ganta da sunaye nan da tana amfani da suna kaza yanzu kuma juma kuma sai ga a ta yi ta canza suna zuma kuma ka je ta yi ta canza suna wannan mai kenan yake sanya shakku ga zukata sai mutane su dinga shakkunki kuma amma daman asali sunan uba ne ana canza sunan uba ne ya rasu sunan shi ne yana nan dare sunan shi ne musulmi ne sunan shi ne ba musulmi bane sunan shi ne an gano wannan da kyau ko hakan nan kuma ƴaƴan da kake rikewa ƴaƴan yayyanka ko ƴaƴan kannanka ko ƴaƴan waye naka duk wani ɗa da ka rike muddin ba naka ne cikin ka ba ka tahi sanya shi a makaranta ka sahi da sunan baban shi eh kun gane maganar wurin uh-huh. eh kun gane maganar to ka rike dan yayanka ko dan wani naka ko dan waya naka ka rubuta sunan shi allahumma wurin rubuta wake kula da shi sai ka rubuta sunanka amma wurin full name sai ka rubuta cikakken sunan shi wane wane da sunan baban shi sawa'an ko da ya rasu amma wurin wake kula da shi sai ka rubuta sunanka kun gano wannan da kyau wannan shine musulunci amma wai wayewa ce wai ta'ajje babanta gefe guda kuma ta ɗauki miji ya sake ta kuma ta sake can kuma sai ga ta sake canza sunan wani malam wayewa shi ne fahimtar musulunci a yadda yake in dai ba haka ba to za ka babu wata wayewa tare da mutum wannan ya nuna mana kenan shaidan yana shiga cikin ɗan adam inna shaitana ya jari min ibn adam shaidan yana gudana yana tafiya a jikin ɗan adam majarar dam hanyar jini kun gane maganar in ba ku manta ba mai bulugul maram ibn hajar ya kawo hadisi a bulugul maram babul haid cewar alistihaba abin nan ba damul haid ba ne irkun jijiya ce ta samu matsala kun gane maganar ko wannan domin ɗan yana shiga jikin ɗan adam zai iya taba wata jijiyar sai kawai ga tana zubar da jini kun gane magana ko kun ga wani ya nuna tabbas kenan shedan yana shiga aljini yana shiga dan adam domin shedan aljini ne wanda kun lalma malaikatu sujudu li adam fa sujudu illa iblisa kana min aljinni fa saka an amrun rabbi shedan yana shiga jikin dan adam kuma yana fita tunda inda an ce yana shiga ya nuna kuma yana fita kenan to kullun ka dauki addini akan yadda addinin yake ba akan fahimta wasu tsirarin mutane ba kawai wai su dan ba su yadda da wannan ba shi kenan ba su yadda da wai aljini yana shiga jikin mutum ko aljini yana fita ba a'a kaga wannan Allah ta'ala ya sauke wa fi riwayatin anna ja'at tazuruhu ta zo tana ziyarta shi fi itikafi a itikafin fil masjid a masallaci fil ashr al awakhir min ramadan a goman karshe na watan ramadan fa tahaddatha inda sa'a sai ta dan tattauna da yarda da shi tsawon wani dan lokaci thumma qamatan qalib sannan sai ta tashi ta koma fa qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma aha ya qalibuha sai ma ki Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya tashi tare da ita yana rakata hatta idza balagat babal masjid har lokacin da ta je kofar fita daga masallaci inda babi ummi salama wanda yake kuma daidai nan ne kofar ɗaki ummi salama yake sannan sai rasulullah ya kyale ta kuma ya dawo masallaci kenan thumma zakara hu bi ma'ana sannan ya sai ya ruwaito sauran magana da muka ambata wannan da kaga ya nuna mai itikafi ana son ya natsu ya samu kyakkyawan natsuwa na farko dai masallaci wuri ne na ibada ba a buƙatar mai itikafi zama ne ya ɓata masallaci itikafi ibada ake so a yi saboda duk abin da yake da alaka da ibada shi za ka yi an gano wannan saboda haka za ka yi na filfili mai itikafi zai yi na filfili mai itikafi zai istighfari mai itikafi zai salata annabi sallallahu alaihi wasallam mai itikafi zai hailala zai kabarbari duk waɗannan ayyuka na ibada zai yi su zai yi karatun ƙur'ani wanda yake shine kan gaba mutum ya lizimci karatun ƙur'ani sosai da sosai an gano wannan da kyau abin da yake da alaƙa da addini kai tsaye mai tigabi zai shiga yana karatun hau ba shi da shi ta kai tsaye ko karatun balaga eh to ka mutum sai ya lizumtu da karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kada mutum ya je yi tikafi kuma yana bid'a a cikin masallaci kaga wani ya je yi tikafi da carbi mai dubu ka rasa me zai yi da carbi mai dubu kaga wani ana yi tikafi ya da littafi aka wai suna ya je yi tikafi kaga mai tikafi ya je yana kiran sunayen wasu wanda ba Allah ta'ala ba yana amfani da wasu tirare a cikin masallaci wanda yake daga ji ka san ko na amfani da aljanu ne ko wadansu abubuwa a masallaci bokacin har ya baro gida kuma ya to masallaci eh an gano wani da kyau ko kaga wasu suna kafi duk an bar da an yi buɗe baki an furfoto waje wani ya kama bbc wani ya zauna yana tafira wani abokan sun zo wani waye wani waye wani duk bai halatta baka mai kafi. ina laifin in kaga ta kwanta kai bacci an gano wannan da kyau ya halatta mai tukafi bacci mai san in ka ɗan jima da irin wannan nau'i na ibada sai kai irin wannan kayi salata annabi sallallahu alaihi wasallam ingantaccen salati wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kayi sai ka karatun qur'ani sai kai wannan ayyuka na ibada ga sana har ka fito ba kammala su yi ba addu'a ga ayan uwa musulmi da suke rayi addu'a ga ayan uwa musulmi da suka rasu haka ne kuma haka bane kaga waɗannan al'amura yana da kyau mai itikafi ya kula da su sosai da sosai idan mutum ya himmatu zai je itikafi yana da kyau ya je ya samu malami ya ce yanzu nan ya yi shirin itikafi wanne haƙƙi itikafi yake da shi a kansa sai ya karanta mishi kuma na ce tambayi malami a karkashin fada mai akhadari na mai ahalari yi magana wa yas'alul ulama wa yaktadi bi muttabi'ina na sunnati muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai tambayi waɗanda suke ƙoƙarin koyi da karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su zai je tambaya in ba haka ba kuma sai ka kan shi baro Allah ta'ala ya sauwake Allah ta'ala ya karɓa mana ibadunmu baki ɗayan su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ka je ba ma wannan littafin ba ya halatta ka je da littafi kamar hisun muslim ya halatta ka je da shi kamar al'azkar na imamun nawawi duk zikirai da kake jin ana da su ingantattu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nau'in zikiri iri daban-daban ai ka ji ba za ka baro itikafi ba sai kai kowanne eh kun gane magana da kyau tun da dama ibada ka je yi shi za ka ce ka lizumtum ai ana sani aka ce baka zauna a gida ba ka je masallaci ka je kai na'am tahajjud da ake a itikafi ba wai tahajjud ne na masu itikafi kadai ba da waɗanda suke zuwa itikafi ma da waɗanda ba su itikafi duk suna yi eh ba wajibi ba ne ya halatta mana dan ayyuka ne na alkhairi sai mun kammala kitabu siyam kaf shi tun daga kitabu siyam da babu lailatul qadari da komai da komai har dai zuwa yanzu tunda yanzu abin da ke gaba mu kitabul hajji yace bai ji an yi magana azumin tsofaffi ba kuma gashi muna watan rajab kun gane maganar kashin gaskiya azumin tsofaffi ba addini bane ba musulunci bane ba a musulunci babu wani azumi da yake wai azumin tsofaffi babu shi abin kenan da kuka sani muka karanta a wancan mako annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma abu hurairata nasiha da cewar kada ya bar me azumi uku a kowane wata kada ya bar wutiri kada ya bar sallar duha babu wani azumi da aka ware a watan rajab ke ba ma azumi ba babu wata ibada da aka ware a azumin watan rajab kun gane magana da kyau ko bai shi tana da mahimmanci sosai da sosai kuma wani abu an sha maimaitawa duk wata ibada da za ka yi fa kamata yi ka tambaya ya take a musulunci wala ya hillu lahu an fa'ala fi'lan hatta ya alama hukumar laifi bai kamata mutum ya aikata kowane aiki ba sai ya san hukuncin Allah ta'ala to kuma kullum ana maimaita kuma sai ga mutum yana yi bai tambaya ba kun gano wannan a musulunci babu wani azumi wa shi azumi tsofaffi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik